kuma kyauta shine gogoromin mu ita da kanta gwamnatin ta tabbatar kwantaragin kansu ma ba su wadaci ba kasar. A ganin kuwa mataki da suka ɗauka na cewar za su ba kowane yaro maki ɗari bisa ɗari ba zai illanta tsarin koyarwa a ƙasar ba? A abin da muke gani ma a yanzu kenan aka ce wannan yara kowa na za a ba shi kyauta mun tabbatar da cewa fa zancen ilimi ingantacce mai kyau babu shi. Amma dukkan abin da yake ciki ma malaman makarantar ne ma gwamnatin ne su san da yauni ne Allah ya dora musu na jagoranci kuma gobe Allah zai tambaye mu. Ibrahim Baba Sani jagoran kungiyar ASO FPT ta Zandar muna godiya da ka bamu dama muka tantamna da kai. RFI. To yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba. Mai sauraro barkanmu da warhaka kamin sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International a Rafai. Shirin a wannan makon zai duba ne kan gasar sukuwar dawaki da aka gudana a birnin Zazzau da ke tarayyar Najeriya. Somebody save your soul cause you've been Karshen watan da ya gabata ne aka kammala gasar sukuwar dawaki a ƙasar zazzau da ke jihar kaduna a tarayyar najeriya inda ƙasashe biyar da suka hada da nijar da kamaru da chadi da burkina faso da mali da kuma tarayyar najeriya da ta sauki baki suka fafata a wannan gasa bayan kwashe fiye da shekaru goma sha biyu ba tare da gudanar da wannan gasa ta sukuwa ba a birnin zazzau a wannan karan gasar ta yi armashi sosai ganin yadda jama'a suka yi tururuwa zuwa filin sukuwan dawaki da turawan mulkin mallaka suka gina fiye da shekaru ɗari da suka gabata domin ganewa su yadda za ta kaya mustapha abubakar bidda shugaban da ke kula da wannan gasa ta sukuwar dawaki a najeriya ya mana karin haske kan yadda aka gudanar da gasar da kuma kyautukan da aka sanya mata. Su kuwa dawaki a arewa abu ne wanda abu ne yake da dimbin tarihi so ko don tuna tarihi dole zai sa mutuna da zaria shekara kusan goma sha biyu ba a yi su kuwa a zaria ba. dole ya sa muka dawo da sukuwa zaria saboda a farfado da tarihin sukuwa zaria tunda tarihin sukuwa filin sukuwa da aka fara yi a najeriya shine wannan filin sukuwa na birnin zaria saboda haka za a farfado da sukuwa dole sai an farfado da wannan filin akwai motoci guda bakwai da za a ci da kuma kudade na cash prizes kusan miliyan talatin da wani abu a mu ta gaba za mu yi ta a kaduna ah. wanda shine wasa na bakwai da muka yi a wannan shekara a ah, yi a birnin kebi mun dawo bidda mun yi mun je yola mun je gumel yau ga mu a zaria kofuna bakwai ne dai aka fafata a kansu kuma kowane kofi akwai kyautar mota ga wanda ya zo na ɗaya da kyautar naira miliyan ɗaya ga wanda ya zo na biyu sai kuma kyautar naira dubu ɗari shida ga wanda ya zo na uku A cikin waɗannan kofuna Najeriya ce ta lashe biyar daga ciki yayin da jamhuriyar Nijar ta samu nasarar lashe guda biyu sauran ƙasashen kuwa suka tashi babu kofi ko ɗaya. Abubakar Muhammad daga jihar Sokoto a tarayyar Najeriya ne ya lashe babban kofi a wannan gasa na shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu. ya kuma bayyana farin cikinsa dangane da wannan nasara da ya samu. To ina babban farin ciki ina godiya da samun wannan kyautar da na yi da lashi wannan mota ina godiya ina yama Allah sarki godiya. Wani irin shiri ne kai dan ganin ka samu wannan nasara kuma Allah ya baka dama. To babu wani shiri sai dai addu'a kawai da roƙon Allah da kuma sa'a da rabo da Allah ya bamu muka samu muka dace. Wannan ce nasara ka ta farko ko ka taba samun nasarori a baya? Ina samu nasarori a baya amma ban samu nasarar cin mota ba sai yanzu. Sai kuma kofin gwamnan jihar Kaduna da Muntari daga jamhuriyar Nijar ya lashe inda ya bayyana farin cikinsa ga wannan nasara da ya samu. Alhamdulillah, na yi Allah godiya, na ƙara yi Allah godiya, alhamdulillah. Cikin dubu, Allah ya zaɓe ni ya ce ni ne, alhamdulillah. Me baka sha'awa wannan wasa? Kai, wannan al'ummar da ta taru na ci nasara yan uwa na da na zo da su sun ci nasara na ji daɗi alhamdulillah ko ban taba wa zaria ba na ji ana faɗin zaria akwai sukuwa to Allah ya kawo ni na ga al'umma wanda tun da nake yawon sukuwa ban taba gani wannan al'umma ba alhamdulillah kuma na zo na ci nasara anan alhamdulillah sai wannan dokin da ka gana ci mota da shi yanzu mota ta hudu ce a bana ko bayan wa'ansu motoci can da wasu dawakin mutane haka gasar da ta samu halartar shugaban kwamitin amintattu na sukuwar dawaki na dindindin a Najeriya mai martaba isunufe alhaji yahaya abubakar ya kuma bayyana irin muhimmancin da wannan sukuwa ke da ita wasa ne wanda yana furta da zuciya kuma yana haɗa kan jama'a kuma yana kawo lafiya ƙasa gaba ɗaya da kuma ciki da komi da wasa ne wanda yi suka bar mana kuma muka gada kuma muka tabbata cewa lalle mun gudanar da shi da ya kamata kuma za mu ta zagayawa haka ba daga najeriya da aka gudanar da wannan gasa ba kaɗai mutane irin su musa haru jibo yi tattaki daga jamhuriyar nijar don kallon wannan gasa a birnin zaria inda ya ce yana cike da farin ciki game da nasarar da 'yan kasarsa suka samu a wannan sukuwa. Eh, ni wakili ne wanda na zo daga jamhuriyar Nijar kuma wannan doki doki ne na jamhuriyar Nijar shine ya ci wannan babban kofi na wannan sukuwa da aka yi a nan garin Zaria. ya kuka ji ganin ka zo daga Nijar ko kana wakiltar mutanen Nijar kuma an samu nasara a wannan kofi na gwamnan jihar Kaduna. Eh gaskiya muna murna sosai saboda abin alfahari ne ka tashi daga ƙasa ku ka zo wata ƙasa a ce ka ci babban kofi hamma da mota. Muna murna sosai kuma muna fata duk inda za a yi sukuwa a nan gaba wannan godiya ta Nijar a ce ta samu nasara akan dawaki na sauran ƙasashe. Gani yadda gasar ta tattaro ƙasashe da dama da suka fafata a tsakaninsu. wannan lamari ne abubakar goma ya ce ya burge shi matuka, domin a cewarsa hakan zai ƙara ƙulla zumunci a tsakaninsu. To alhamdulillahi dama can shekara da shekaru na kan zo kallo kuma na zo kallo yanzu kuma abin ya ban sha'awa matuƙa da gaske kuma duk zuwan da nake yi wannan ma ya fi ban sha'awa saboda ni tun lokacin da nake zuwa ma ban taba ganin ana sa kyaututtuka na motoci ba amma dai wannan karan na zo na gani kuma na yi farin ciki. kuma ubangiji Allah shi maimaita mana wasu 'yan Nijar sun shigo wannan wasa kuma sun samu nasara ya ka ji ganin irin kulla alakan da aka yi kuma an wanye lafiya eh wannan alaka mai kyau ne dama yana da kyau a ce ana kulla alaka tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa don a zo a amfani juna kuma na ji daɗi na yi munna kuma Allah ya sauke su lafiya to me ne baka sha'awa a cikin wasannin da aka yi eh abin da ya bani sha'awa na ga yara ne matasa masu sarrafa doki har suka bani mamaki saboda sun zo sun sarrafa doki kuma sun ci wasu kyaututtuka kuma ina son su kara hazama akan abubuwa Allah ya mana taimako Allah ya mana gudunmuwa. Aminu Sabiu Ango da Zainab Bashir na daga cikin waɗanda suka kalli wannan gasa su kuwa a nasu bangaren cewa suka yi sun gamsu da yadda aka nuna batinta a ita wannan gasa ta sukuwar dawaki. Sunana Aminu sabi Ango. Na ga kama kana shawar wasan dawaki me yasa kake son wasan dawaki? Saboda ina burge ni. Ni ma ina kasan Zaria. Ina kasan Zaria kuma ina gidan sarauta dole in sha'awar wasan dariya da nishadi. to gashi kafin a fara wasu na cewa tambaya za ta je kana cewa infinity zai ci kuma sai Allah ya baka sa infinity ya ci aikin tasin dokin da zai ci su kuwa za ka gane shi babban doki rike shi ake yi duk wanda zai saki doki barkon wasa haro ne farkon tasi kare kan wuce mota gudu to sharaban ka daga irin wannan wasan dawaki an dade shekarun da yawa Zainab Bashir ban ma taɓa zuwa ba sai yau amma mai baki shawara zuwan da kika yi gaskiya alhamdulillah abubuwa gaba daya musamman wani yaro ya ma burge ni sosai ko daga wace kasa yake ban sani ba kawai dai na zo in ji kallo ne saboda an gaya mini in zo in kalla kuma dai na ji nishadi yanzu za yi wasa na gaba ki kalla kenan in Allah ya yarda to kafin mu kai ga jan labulan shirin bari mu je ga tsokacin da mai martaba sarkin zazzau ambassador ahmad nuhu bamalli wanda shine mai masaukin baƙi yayi game da wannan gasa da aka gudanar. Muna ma Allah godiya da ya kawo mu wannan ƙarshen wannan taro da aka yi na sukuwa a Zaria yau. Wanda yake na tabbatar da kowa zai dada mu. An dada dama mutane zuciyansu mutane sun yi farin ciki da wani al'amari. a nan kwana biyu ba yi sukuwa a zazzau ba. Amma alhamdulillahi bayan kusan shekara goma sha biyu kamar yadda aka faɗa allah ya dawo mana da wannan wasa a wannan gari kuma an yi shi lafiya an tashi lafiya alhamdulillah mutane sun taso daga wurare daban-daban daga cikin najeriya daga kuma waje to ba abinda za mu ce allah ya biya da alheri kuma muna kira ga sauran mu duk wanda bai da dokin sukuwa to lallai kafin a sake wani sukun ya sai dokin sukuwa ta haka ne kadai za a raya al'ada namu mai kyau